Bismillah rahman rahim mai sauraro assalamu alaikum rahmatullah barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin tsinuwar uwa wanda Esreza ya wallafa Aida ta faɗa da ƙarfi tana nuna siyama har tana dukan teburan da suke, wanda hakan ya sa siyama ta tsorata sosai ta ci gaba da faɗin. Siyama na zauna da ke zaman gaskiya da amana, nakan yi faɗa a kanki a kamfanin farin gida, nakan haƙura da komai na yi naki, amma siyama nasara ta zo miki, kika nuna ba kya son ci gabana. Ko wani ne ya faɗi maganar banza a kanki a gabana sai inda ƙarfi na ya ƙare, amma siyama da ke aka haɗa baki aka ci min mutunci, kin fi kowa sanin burina da mafarkina, kamar yadda na san naki haka na dinga faɗi tashi har muka cika burin nan amma nawa ya zo siyama kika nuna bai dame ki ba ta ce lokacin da kamfanin baby ammi suka kawo aiki kina da damar da zaki saka ni amma siyama da ke aka ce min fuska wai ni baka ce kuma kamfanin baby ammi ba sa amfani da bakar fata a lokacin na yi tunanin zaki ce ba za ki yi aikin ba ke ma domin an ce babu ni a ciki amma ke kam ko a jikinki saboda kin san wannan shine mafarki na amma kika nuna hakan bai dame ki ba duk da haka kina da alfarma da zaki iya sawa su ɗauke ni ne amma siyama kullum kanki kika sani kina mantawa da cewa ni ma mutum ce mai son ci gaban kanta kuma kar ki manta ni ma model ce kuma na riga ki fara wannan aikin domin a gurin kika same ni amma haka na rike hannun ki bibbiyo na manta da na har muka cimma naki na yi hakuri na zuba miki idanu ko saboda halin da kike ciki ne a lokacin da abin ya faru da yayyanki amma har komai ya warware siyama baki ƙara ko tunawa da tawa buƙatar ba sannan tunda nake da ke siyama wani irin ƙoƙari kika taɓa yi min a matsayin ki na sananniyar kungiyar moral Celebrity mai alfarma an samu aiki wanda kina bude baki kika yi magana kika yi magana ɗaya za a ɗauke ni a saka ni ko da ko ban cancanta ba amma kin kasa sai wannan da kika bani wanda shi ma ni ce na shirya komai har kika bari na je shi ma ban tabbatar da cewar kin bar ni dan bane kalla da wuya da wuya kowa ya san kamfanin magazin sun fi kowane kamfani tsauri da doka amma lokacin da adawiya ta samu aiki a VIP wuya ta ɗauko ta maye gurbinta duk da cewar bata cancanta ba lokacin da baby me suka baki matsayin ambasada kina da damar da zaki ɗauke ni ki kai ni kowane irin matsayi amma siyama gaba ɗaya kanki kawai kika sani sannan da kika samu aikin faransa a kan ki sa a dawo da ni matsayin ki shi ma kika manta da cewar ai da mafa model ce kuma tana da mafarki kamar yadda kike da shi shin kina tunanin ki me ya dace na yi miki in ba in tarwatsa dukkan nasarar da kika samu ba na so a ce kin fa haka kaskanta siyama kin bani mamaki wallahi sosai siyama ke kuka tana jin tabbas wannan abin duka haka ne yanda aida ta ɗauke ta ita ita bata dauke ta haka ba kuma dama tana ji a jikinta cewar ita ce ta fara yi wa Aida laifi shi yasa ta rama sosai Aida ma take kuka Siyama ta yi gajeren rubutu ta nuna mata Aida ta share hawaye ta ce wannan bai dame ki ba domin ba ki da haɗi da kannena so ba dole sai kin san inda suke ba Aida ta ce na so a ce ba yanzu ne ake wannan maganar ba sai lokacin da kike dab da mutuwa in shaida miki cewar ina sane nake baki shawarar bijirewa umarnin iyayenki na shaida miki cewar na bi miki ta nan ne saboda na ga kin fi gane irin wannan kuma abin da baki sani ba shine dukkan abin da kika mallaka ni kika tarawa domin na san sa hannunki domin na iya kuma na san komai naki hakan yasa nake so na kashe ki kawai na mallaki komai babu bincike siyama ta kuma ya rubutu tace ina manaja na shi ma kun hada baki da shi ne aya na ga zai mun taurin kai na sa an kashe min shi bayan ya sayar da komai siyama ta waro idanu waje tana sakin takardar a ƙasa ta tashi ta bar gurin da gudu ibrahim yasa yan sanda suka shigar da ai ciki ya bi bayan siyama da ta shiga mota tana kuka hadiza ma ta shiga ya ja motar suka koma gida yana tararashin ta a cikin motar har dai suka iso gida washe gari shi da kansa ya raka hadiza ta karbo yaronta ta nuna masa hanyar gidan iyayenta a nan abuja ya kai ta har gidan ya bata kuɗaɗe masu yawa sannan ya ce idan komai ya warware zai kara neman ta sannan ya sa ta ƙirƙiri account ta fara postin wannan video ɗin na aida shi ma kuma zai fara zai sa a yada a gidajen rediyo sosai iyayen hadiza da suka fidda rai da ita suke ta murna da dawowarta nan dai ta zauna suna ta basu labarin komai kwanaki uku Ibrahim ya ɗauki siyama ya kai ta gida gurin iyayenta ai kuwa cikin murna da farin ciki suka karɓe ta har da umma ta ce ta yafe mata duniya da lahira ita kanta umma ɗin a kwance take domin sai ta kwana biyu a asibiti saboda ciwon zuciya sosai siyama ta shiga hidima ga umma komai take so haka za ta yi mata zulai da binta duk wani irin girma suke bata ita ma fati haka ta zo ta sha kuka tana ƙara yi wa siyama faɗa sai dai ganin halin da take ciki na rashin magana ne ya dame su sosai haka da ya rayuwa ta ci gaba da tafiya labarin bidiyon aida da olosha da adawiya suka bayyana nan mutane suka fara ganewa bayan watanni biyar suna zaune a falo siyama na rike da zainab tana mata wasa zalai kuma tana chatin mai gadi yayi sallama ya ce ana kiran siyama tashi ta yi ta sanya hijabi ta fita tana tunanin wane ne a tsaye ta hango shi wanda kallo ɗaya ta gane shi jiyowa yi suka haɗa idanu da saurin reza ya nufo gurin da take a tsaye tana kallonsa ya ƙara so gabanta suna kallon juna suna haka sai ga motar ibrahim ya shigo gidan idansa a kansu. A cikin wannan wata biyar ɗin an samu sauyi sosai domin jikin umma ya warware. Sai dai ciwon zuciya da yake tashar mata shi ma yawanci sai idan watan Ramadan ya kama ta ce za ta yi azumi. Haka ya sa yanzu kawai ciyarwa take yi kamar yadda ta yi a watan da ya wuce. Sosai ta sake da siyama kamar komai bai faru ba. Sai dai har yanzu siyama ba ta iya magana kuma abin na damun kowa. Yaya Bala ya komar da ita asibiti suka ƙara tabbatar masa da cewa su kwantar da hankalinsu za ta fara iya magana magana lokaci kawai ake jira izuwa yanzu idan za a yi hira da ita sai da waya ko takarda a hannunta sai ta rubuta wa mutum amsa ko ta yi masa tambaya gidajen talabijin kala-kala suna son yin hira da ita amma yaya bala ya hana duk da kuwa sun ce za a iya yi da ita a hakan sai da kyar ya yarda ta yi hira da 'yan jaridu wanda a rubuce ta yi kuma cikin ikon Allah abin ya kara taimakawa ga wanke ta yanzu dukkan wani tabo da aka yi mata na bidiyo din nan gaba ɗaya an wanke ta dalilin yaɗuwar asalin bidiyo din da kuma wannan hirar da ta yi sannan kuma da wuya ma ta saki wani bidiyo ɗin tana sanarwa kafin a yanke mata hukuncin zaman gidan yara a ingila sannan ga mutumin da ta damfara kuɗi shi ma ya shigo da kes ɗinsa hakan yasa aka nemi wani nata amma ba a samu ba sai manaja ɗinta kawai nan ya tattara sauran abin da ta mallaka aka biya mutumin da ta damfara yanzu haka tana tsare a gidan kaso ne da ke ingila zama za ta yi na har abada kuma da aiki mai tsanani Ga shi gabanta ya samu matsala saboda wannan asid ɗin da aka zuba mata Ba da wuya kuwa tana garin Legas ta koma koma gida amma gaba ɗaya babu kowa nasu sai yan uwa mahaifinta da mahaifiyarta gaba ɗaya sun rasu shi kuwa mahaifin wuya tun lokacin da ta yi masa wannan maganar ya faɗi bai ƙara tashi ba ita ma mahaifiyarsa ta bi shi yanzu sai ƙanne da yayye kuma har kowa ya yagi abin da zai yaga daga dukiyar mahaifin nasu babu maganar wani rabon gado hakan ya sa ta kama gida ta fara sana'ar siyar da kayan sakawa na mata da maza ana mata oda daga ƙasashen waje domin har kayan kamfaninsu na Faransa da kuma magazin take sayowa duk da haka idan abin ya motsa mata takan dan rage dare da wani saurayin da ta gani ta kyasa ko wata mace da ta gani tana so yanzu haka wata yarinya ta samo take mata kamar yarinyar gida amma babu abin da ke shiga tsakanin su yanzu haka so take tawar wannan yarinyar ta dawo gidanta da zama gaba daya kuma yarinyar ta yarda domin dama ita ma kuɗin ta fito nema ko ma ta yaya ne duk da tana sane da abin da ke faruwa da adawiya amma ta nuna kamar bata santa ba kasancewar ta model sananniya wacce ta iya talla hakan yasa take samun kwastomomi sosai yanzu haka tana tare da yarinyar ta karama suna rayuwarsu sai kuma budurwarta da za ta aura nan kusa. Sosai Ibrahim ke zuwa gidan akan lokaci baya wuce sati bai zo ba. Za su zauna da umma a yi ta hira har ya zama dan gida. A wani lokacin kuma aka yi zaɓe sai dai dadi ya faɗi amma sun kai ƙara kotu akan wai an masa maguɗi. To har yanzu dai ba a yanke hukunci ba. Sosai take sakewa su yi hira da Ibrahim idan kuma baya kusa su yi chatting ta WhatsApp domin shine kaɗai abin da take yi. An yi da ita ta koma social media amma ta har yanzu Ibrahim yana da sauran shekara kafin ya gama makaranta kuma har yanzu bai daina shaye-shaye ba amma dai kwayoyi ne ya daina sai sigari kawai yake sha yanzu babban tashin hankalin da Siyama take ciki shine zuwan da Reza yake yi akan dole ta koma ɗakinta a nan ne kuma yaya Bala ya kasa ya tsare ya ce aure kuma tsakaninsa da Siyama ya ƙare tun yana ɗaukar abin wasa har ta kai ta kawo sai da fasto ya zo garin da kansa amma yaya Bala ya ce babu wannan auren dama akan kuskure aka yi shi bangaren Aida kuwa gaba ɗaya Siyama ta ce ita ta yafe mata komai da ta yi mata kuma dukkan abin da ta san ta ɗauka nata ta yafe mata ta je kawai ta riƙe amma yaya bala ya ce maganar yafewa dai an bari amma dai abin da ta san ta ɗauka na siyama gaba ɗaya sai ta dawo da shi farko ta tubure amma ta ji batun kotu take ta fito da komai har da gidajen da ta sayar da kuɗin motocin da ma wanda bata sayar ba a nan ne kuma iyalan manajan siyama da na olosha suka shigar da ƙararta domin komai ya bayyana cewar ita ce ta kashe su nan aka maka ta a kotu aka yi yanke mata hukuncin kisa ta hanyar rataya domin ita da kanta ta amsa hakan amma kasancewar tana da kuɗi kuma ta san manya su ma sun santa tuni aka watsar da batun wata ɗaya kawai ta yi a gidan kaso aka fito da ita sai dai tana rayuwa ne kamar haɓoye yanzu ta dawo asalin gidanta na da inda Jamila da Jamilu suke zaune da yarsa guda ɗaya namiji nan ta fara ƙoƙarin samun aikin model a Baby Ammi amma suka nuna ba za su kara yin aiki da ita ba haka ta dawo gida tana tunanin abin yi tsakanin Salis da Fati kuwa soyayya ce mai tsaf nafta wacce ta yi kokarin ganin mijin nata bai kullaci yar uwarta ba domin yakan kawo ta gidan kuma su gaisa da ita idan sun haɗu yanzu haka Ibrahim zai koma Ingila karatu ne gobe haka yasa ya zo gidan domin su yi sallama Reza kuwa sosai shi da Pastor Daniel suke ta zuba ido don ganin dawar Siyama domin a tunanin su ai ba ta da gurin zuwa domin ta guji iyayenta ba su tashi samun labari ba sai na abin da ya faru da ita na mutuwa da ta yi har aka kai ta kabari kuma ta dawo kuma sai ga labarin cewa ba ita ba ce a wannan bidiyo din na iskanci sai kuma ga bidiyo ɗin adawiya da ta yi sai hirar da ta yi da yan jaridu hakan ya sa reza ya taka ya je har gidan yaron ya samu adawiya ta faɗa masa gaskiyar maganar tun daga farko har ƙarshe tun daga gurin ya fara mamakin aida da irin wannan cin amanar ko da ya zo gida ya sanar da fasto sai ya ce to ai kawai dole ya je najeriya ya dawo da matarsa domin har yanzu matarsa ce haka ya sa reza ya zo najeriya domin tafiya da siyama har gidan ya zo cikin isa da dara ya sa aka kira ta ya ce ya zo tafiya da ita ne lokacin da da ya ganta sosai ta yi haske ta ƙara ramewa kuma ta dawo asalin siyamarta sai dai yanzu ta zama shiru-shiru sosai ko tafiyar ta kaɗai ka gani tana yi ne kamar ba za ta yi ba haka ya gaji da magana ya ji ta yi masa shiru sai yake ƙoƙarin kama ta ya tafi da ita a dole a lokacin ne Nasiru ya dawo daga aiki ai kuwa sosai ya ci masa mutunci yana masa faɗa akan idan ya sake ganin sa a ƙofar gidansu wallahi sai ya sa yaran unguwa sun masa duka sosai siyama take kallon sa tana jin ina ma za ta iya magana shi kansa Reza ya yi mamakin da bata ce komai ba har Nasir ya shigar da ita gida kwanaki biyu sai gashi ya sake dawowa wannan karin umma ta sa aka shigar da shi har cikin gida a nan ne umma take shaida masa cewar Siyama ba ta magana sosai ya shiga mamaki ya kafe ta da ido yana kallon yadda hawa yake mata yawo tana motsi da baki lokaci daya ya ji wani abu ya darsa a ransa mai kama da tausayi da tausayawa yana jin wani bangare na zuciyarsa na jin tausayinta sosai nan umma ta ce masa dan Allah ya sakar musu yarinya kowa ya je ya yi rayuwarsa shi da ita domin ita ba kirista ba ba lokaci ɗaya gaban reza ya faɗi ya kalli umma ya ce umma ai mu ba ma yin saki a addinin mu domin babu shi a tsarin auren mu kuma akan haka muka yi auren kuma an faɗa mata ta yarda sosai fa aka sha rikici wanda yaya bala ya ce idan har a tsarin addinin su babu saki to a tsarin addinin musulunci na siyama akwai saki wannan dalili yasa fasto da kansa ya zo Najeriya sai dai bata sauya zani ba nan ya shiga koro musu dalilinsa shi ma yaya bala ya shiga kawo nasa dalilan ganin abin na neman ya kawo rikici yasa sa reza ya ja fasto suka bar gidan shi zuwa yanzu ma baya jin ko da akwai saki zai iya sakin ta haka suka koma ingila amma gaba daya sai tunanin siyama ya dame shi idan ya tana cewar siyama ba ta iya magana sosai hankalinsa yake tashi da wani irin ta da bai san yaya aka yi ya fara ba idan ya kwanta sai ya yi mafarkin tazo tana so ta yi masa magana akan ya zo ya tafi da ita amma sai ta kasa wani lokacin har kuka take yi masa a cikin mafarkin nata tana cewa shi take so amma iyayenta ba za su gane ba kawai ya zo ya tafi da ita har matsala suke samu da charity akan yawan wannan mafarkin da yake yi a kanta. hakan yasa ya kasa sukuni sai da yanifo Najeriya yana sauka kuwa yanifo gidan su siyama din kansa tsaye yana jin wani irin ɗauki na ganin ta ko da ya zo ya sa mai gadi ya kira masa ita sai ya ji kamar ya bi ta cikin gidan har ta fito yana tunani Ganinta ta yasa ya ta tsaya yana kallon ta ita ma tana kallon sa ji yake yi kamar ya bata muryarsa shi ya zauna a haka wani abu yake ji game da ita ganin yadda ta dawo kamar wata sabuwar halitta gashi ko da yaushe ba ta rabo da hawaye fuskar nan ta ta yi fayau duk da tana cikin hijabi amma sai da ya kare mata kallo hawayen da ke zubowa ya kai hannu zai taba amma ta bige masa hannu tana kallon motar Ibrahim da ya juya ya bar gidan da ido ta bi motar tana jin gaban ta na faduwa Ibrahim na fita ta juya za ta tafi Reza ya jawo ta jikinsa yana sakin ajiyar zuciya sai ya ji jikinta da zafi a hankali ya fara farta please my wife I'm sorry for everything please ki yafe min kinji da sauri ta kwace jikinta ta shige cikin gida ya yana kiranta amma kuka na sake kwace mata ya tsaya a gurin yana kallanta kamar ya shiga cikin gidan a fili ya busar da iskar bakinsa sannan ya fara faɗin wallahi ko ta dole sai ta dawo gidansa ya shiga mota ya tafi masaukinsa yana jin kamar ya je gidan antiyi amma haka ya haƙura washe gari ya koma ingila ibrahim ko yana ganin tare da reza ya juya kan motarsa baya so reza ya san shi ne hakan ya sa ya koma da baya dama ya zo ne akan ya sanar da ita komawarsa makaranta <clears throat> komawarsa makaranta sai kawai ya bari akan zai tura mata sako ta waya hanyar gida ya kama yana tafiya yana tunanin tafiyar da zai yi sai yake jin ina ma ya gama karatunsa gidansa ya fara shiga ya ajiye motar ya bude falon ya shiga ya zauna ya ciro wayarsa ya shiga aika mata da sako sai ya ga ita ma tana online hakan ya sa ya zauna suka tattauna akan tsakaninta da reza ya shiga ba ta haƙuri domin ita ta ce ba za ta koma masa ba yana cikin haka sani ya shigo gidan kasancewar ya ga lokacin da ibrahim ɗin ya shigo hannu ya bashi suka gaisa ya ce wai dama ka san siya ma olosha ne tuntuni ibrahim ya ce a'a me ka gani sani ya ce karkare na min hankali mana nani ta faɗa min komai fa ibrahim ya kashe data ya kalli sani ya ce ta ce maka me ya ce wai budurwarka ce a baya ibrahim ya ce haka ne amma yanzu kar ka manta matar aure ce so don allah mu bar maganar nan sani ya ce matar aure kuma ai wannan auren babu shi kaga idan kana son wallahi zan baka goyon baya ɗari bisa ɗari wallahi ibrahim yarinyar tausayi take bani ta ga rayuwa sosai yanzu kuma gashi an ce bata magana ibrahim ya ce sani kenan ni kuma na manta da soyayyarta a zuciyata saboda na haramta wa zuciyata ita ko da kuwa bata da aure don allah a bar wannan magana maganar ni dai a taimaka a sa na ta kawo min abinci please yana faɗa ya tashi ya bar gurin ya shiga ɗakinsa ya yi wanka ya fito ya tar da abincin an kawo masa har da ruwa ya zauna ya ci sannan ya shirya ya fita da kwanan ya kai kofar bangaren sani ya aje zai fita kenan suka haɗu da fati za ta koma bangaren ta ta gaida shi ya amsa yana tambayar ta yaya jikin yana fita sashen hajja ya fara shiga ganin bata nan yasa ya fito ya nufi sashen inna wanda ya san hajjan tana can yana kokarin shiga ita kuma hajja tana fitowa ta shaida masa masa cewar dadi na cikin ya shiga dama shi ake nema sosai ibrahim yake tausaya wa dadi saboda faduwar da ya yi a zaɓe hakan ya sa baya so ana damunsa amma ita wannan tsohuwar ba ta ganewa yana shiga ya samu inna tana ta zazzaga wa dadi fada akan batun auren da ya ce babu shi yanzu har sai ibrahim ya dawo ibrahim na shiga dadi ya yi masa kallo ɗaya ibrahim ya sun da kai ƙasa yana gaida shi dadi ya amsa inna ta yi shiru tana kallon ibrahim da yake sakar mata harara dadi ya ce inna ki yi haƙuri shi ibrahim gobe zai koma koma makaranta insha Allahu idan ya dawo sai a daura auren ai dai shi kenan ko ya faɗa yana kokarin tashi inna da abin da ta tsana kenan dama wai batun sai ya gama karatu ko kuma a ce ita Latifa sai ta gama ta ce ba shi kenan ba shi karatun ba ayin sa da aure ne me zai hana ba za a daura auren ya tafi da matarsa ba haka kawai ana murna yaro ya fara dawowa mai hankali sai kuma a sake barin sa ya tafi cikin arna fatan ya kara komawa dan shaye-shaye to ni dai muddin na isa to a daura auren nan ya tafi da matarsa Ibrahim ya ce dadi tafi kawai zan fahimtar da ita kuma za ta gane insha Allah dadi ya tashi dama ya gaji da faɗan nata da baya karewa dadi na fita latifa na shigowa falon inna tana kallon yadda inna ke mata wani irin kallo ibrahim ya ce aure dai kike so na yi na fitar da mata ko to ki shirya sai kawai na tafi da ke mana inna ta yi banza da shi ta kalli latifa ta ce kina da shaida tunda kika shigo ban ce masa komai ba ko to kin san halin yan daba da yan shaye-shaye ba hankali gare su ba ni fata ni na daina masa kallon mai hankali wallahi haka yasa nake so na haɗa shi da ke domin ke ma ba hankalin gare ki ba to idan ba a yi haka ba dan Allah ina zai samu mata a ƙasar nan babu wanda zai so nasa ya auri dan daba to ni dai Allah ya gani domin Allah nake son yin wannan hada Latifa ta kalli Ibrahim tana kunshe dariya domin tana jin daɗin wannan abin nasu shi ma ya kalle ta jin tana dariya sai ya taso ya zo kusa da inna ya ce gobe zan tafi gurin Adamu ko kina da sako ta ce wane ne haka kuma Adamu babu ko daɗin ji ina na taɓa sanin wani suna haka Ibrahim ya bar ɗakin yana murmushi Latifa ta yi murmushi ta ce inna har kin manta da yaya reza din ta ce Allah ya sa aska ce ba reza ba dan ubansa aini na dawo daga rakiyar wanda bai yarda da Allah ba mutumin da haka nan ya zage ni tas akan wata karuwa to ni ko yar banza ce ai dole na manta da shi wallahi amma dai yana da kirki gaskiya kuma da yayi hakuri da ya dawo an ci gaba da zama ai komai ya wuce sosai inna ta shiga kwararo zance latifa da kanta ta tashi ta bar falon washe gari jirgin ibrahim ya lola zuwa kasar ingila siyama kuwa yau a gidan binta ta wuni hakan yasa ta ji daɗin lokacin tare da su sosai suke ɗebe mata kewa suna cikin hira ne yaya bala ya shigo gidan da sallama duk suka amsa suna kallonsa binta ta tashi ta tarbe shi kasancewar ita ce da girki kallon fati ya ce yaya mai gidan naki ta amsa da lafiya kalau yana gaishe ku yaya bala ya shige ciki binta ta bi shi sosai yanayin yake tunowa da siyama lokutan baya kafin komai ya lalace lokacin da suke farin ciki gaba ɗayansu a zuciyar ta ce tabbas duk mutumin da yake son abin da iyayensa ba sa so to kowane ne wannan yaya asara a rayuwarsa hakika iyaye su ne komai tana cikin haka ta kalli fati da ta yi auren biyayya kalli yadda take cikin farin ciki kowa na son ta ana murna da ta amma ita kalle ta ita yanzu bata ma san a wani matsayi take ba shin matar aure ce ko ko bazawara haka ta kalli zilai ita ma haka dai ba son auren yaya balan take ba shi ma haka amma sun bi umarnin iyaye kalli yadda suke zaune lafiya ita zilai da take yar siririya amma jiyan da ta buɗe ta ƙara ƙiba kuma ga kwanciyar hankali a tattare da ita ba shegari umma ta sa aka kira yara kawo inuwa da baba hassan sai nasiru da yaya bala da kuma ita siyaman domin a san yadda za a bullo wannan al'amarin kasancewar wannan mutumin fasto yana so ya kawo musu matsala bayan sun buɗe tare da addu'a ne baba husaini ya ce ai yanzu batun aure fa babu shi idan ya ga dama ya sake ta idan bai ga dama ba kar ya sake ta aure ne babu shi an fasa kawo inuwa kuwa shi dama cewa yayi dan Allah idan yaron ya zo a kira shi ya cire riga su da kuda yaron tunda bai da kunya ita dai umma tana ganin kamar fa wannan auren ya halatta domin ai ba a. addinance aka yi shi ba kuma da amincewar ta aka yi haka dai aka gama taron kwana biyu da yi kuwa sai ga pastor daniel da reza har da yan sanda nan aka fara rikici domin yaya bala ya ce babu wanda zai bi polis karshe dai yan sandan nan da suka fahimci yadda abin yake suka ce wannan abin sai dai a tafi kotun ƙasa wacce za ta yanke hukunci domin abin ba na yan sanda ba ne kowa ya tanaji hujjoji da kuma dalilai sai a je kotu pastor daniel ya ce amma ba za a je kotun musulunci ba sai dai a je kotun su shi ma yaya bala ya ce ba ba za a je nasu ba Karshe dai aka yanke a je kotun ƙasa wanda a can ne malamai na kowane bangarori za su haɗu su yanke hukuncin wannan auren a kowane littafi sannan aka saka hannu akan duk wanda littafin littafinsa yanke hukunci dole ne ya haƙura kowa ya ce ya yarda haka kuwa wannan zaman kotun ya ɗauki hankalin mutane sosai har ma daga wasu ƙasashen ana cincirindan zuwa kallo sai a lokacin ne dadi da anti da sumomi da inna suke samun labarin abin da ke faruwa sosai dadi ya tausaya wa yarinyar yana mamakin irin ƙyayyar da pastor daniel ke yi wa musulmai babu abin da siyama ke yi sai kuka da addu'a ganin yadda danginta ke ta faɗi tashi duk akan ganin sun kwatar mata haƙƙinta amma da su ta fantar da su akan soyayya rashin yin magana ya gama da ita sosai take tuba ga Allah akan dukkan abin da ta aikata domin ta san ta yi kuskure sosai ba ɗan kaɗan ba haka dai kowane ɓangare suka shirya dama ba a buƙatar lauyoyi domin hukunci za a yi a addinance wanda ana sa ran a zama ɗaya za a warware komai insha Allah sauraro bari mu dakata a nan sai sai ka biyo ma shiri na gaba. Kowa ya taɓa ki ba za ni kyale ba.